Barka da zuwa tashar tsakar gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yi wa mahaifin Umar M. Sharif, Abdul M. Sharif da Mustapha M. Sharif rasuwa. a daren nan muke samun labarin rasuwar mahaifi ga jaruman kanewood umar m sharif abdul m sharif da kuma mustapha m sharif mun samu sanarwar ne daga ɗaya daga cikin 'ya'yan mamacin wato umar m sharif inda ya wallafa a shafinsa cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina mai alfahari da samun mahaifi kamar ka domin ko kai mana dukkan abin da ya kamata mahaifi wa 'ya'yansa Allah ya ji kanka da rahama Allah ya gafarta maka Allah ya sa aljanna ta zama mazauninka Allah ya yafi maka dukkan kurakuranka ya ubangiji muna godiya a gare ka take yan uwa da abokan sana'a suka cika shafukan sada zumunta da addu'o'i na neman gafara ga wannan uba ga yan fim ɗin wanda ya amsa kiran mahalicci tare da nuna alhini da jajantawa 'ya'yansa da makusantansa. Za a yi jana'izarsa a gobe a gidansa da ke rigasa ‘yan kifi a garin Kaduna. Muna fata Allah ya masa rahama ya kuma ba su haƙurin jure rashinsa.